matsalar eh ba guri me matsalar ka wuta ma a haba a haba in da ke za a saya ni yanzu da za a samu mai sai da na sai da ba nawa za ka siyar nawa ka siya nawa za ka siyar ka dubu biyu da biyar ah, da da bai wuce da ka biyar ba ah, dai ya siya ka sayar da ka biyar da rabi ka sayar da rabi ka sayar ah, ka dai dan gara wani abu ma me za mun eh? me ah, ka kai ni gidan ku ma kai mana barna <laughs> dai ba ku zan cikin gidan ku shara da ko har to da ah, eh? eh? a girki da girki tari da so samun yanzu so samun yanzu a kai ka gona ko fasa dutse za kyau da fahim dutse inda an kai gona cikin hatsi za a sa ni a kai ka cikin hadi ke sa ran ka gyara hadi in baka gyara hadi ba in baka gyara hadi ba a gyara ka ko baka ji kai yanzu samun kan na sai ka a kai ka jeji ka ringa saran itace da saran kaya eh, idan ta kama ma ne ma sauki ka iska kai ka fahim dutse yo ba siyan ka kai ba ayo ai an ko sai lariya san zace su ba Iwa wannan da da da siya ce tana wata da amfani. Ba in kau ka tawa da inda kai ne ma gidi. haba ni ba ba gini ka kama wani abu ne ai Allah ya dai ka tanda ta bushe idan ba to gaskiya ne waye maka dan wani yanki ne wato eh, eh ni eh ni dan kwanda kwandas ne to wanda kwanda a garin makwata eh gaskiya ne wajen yankin ina kenan eh. jaha ina za ku sha ku lalle kai wannan hukan naka yayi karfi da to ya aka yi haka eh eh kuka haka Allah ya yi mu to a cikin eh. hankali a cikin rai hankali gaskiya ne daga ganin ka da yunwa kake ji yanzu haka daga gani dai wannan daga ganin ka yunwa kake ji gurasa in ka soma ko guda hamsin ta isa raƙumi na kai raƙumi na kai ya yi raƙumi guro ba a hawa to yanzu kan an sai ba gurasa guda hamsin a ina za ka zuba a wani cikin za ka zuba ko laya ta kai ɗaya bayan ɗaya ta kusa girman ka a kawo ji an gani to bayan ruwa guda nawa za ka iya sha a biyu wata ko leda biyu aka sayo ma ya yi rami a gudu ƙwaya biyu ko leda biyu mai guda hamsin bak biyu eh, to ko raƙumi ba ya hen bak biyu ah. ba mu baka san mun yi raƙumi guda ba to tsaba hauka eh? to hauka ne yake cizon ku koya akai zaria ba ka san mutar ba a ciki a haba eh? ni ban taɓa zuwa over zaria ba eh. amma ku da yake a garin mako da yake da garin mako ta kuke kun ga kun gunje <laughs> to Allah ya tsare Allah ya mana katanga karfe yanzu kaga ba ba barin ya ganka zai shi ma albarka saboda ka ka fito a me zan ce ma ne ne eh ga dai kila ka ga kanan dai an yawo ba ba irin ku ne ma fitar da mutanen nan ajaji ba ba alin ku ne ma fitar mutanen nan ajeji ba ku anya ba alin ku ne ma fitar mutanen nan ajeji ba kuwa mutanen ma da ba lahiya lau ba to da me kake tarewa na zo na kasa ba a saya ba me ka kasa ribe wa kake zo ta kake ni ka mu mutai mutara to kai yanzu me kake kasa ba a saya ba zan samu hanyar tarewa ma ni ai da tare me kake kasa yanzu ba a saya ba eh, eh. to kasuwa ka tare mun kasa ba a saya me ka kasa a kasuwar takarbi a ina akan na ba na tare sai guda goma ba yanzu wannan kwaya ɗaya na kanka an ta siya kenan eh? Eh. eh wannan daga yanin shi ma ina jin sato yake ayo satan ma inda ba ya mai bukami ke yi Sa'an ma bai yi ka jin daɗi ba Wadan kai da kake satan mutane a jeji ma me ba za ka sata ba? Yanzu kai da kake satan mutane ma a jeji me ba za ka sata ba? Eh. eh. To Allah ya hirya kun za ku yi ba za ku yi ba kuma to. lalle ga haukan naka ya tsayi kai hada da hirin tsire ma kake nema Allah gane da ku yauwa eh, yanzu za a samu mai garin kwaki rabin tiya za a jika ma da gishiri a zai kaci yau kai kake wuni a jeji kake cin ganye yauwa yanzu haɓar wani to bari za mu mai da kai jejin yauwa gaskiya kai da ganin kama na jin anya ba za a yi ma ɗaurin goro ba dan ka kama da yan boko haram a ah, yan eh, boko